for Ghana for it, she say, uh, I was becoming much like Tamati Bishari Ma'alep. She said, the SEO of Ghana, no, Eya Ahomcha Pam. Oba Huabi, Omafi, Kuobebre, Eddie Abba Ghana, Omosi from Malams. Ah, Wamuti, Zango, yeah, yeah, Zango, one Omuti. Wamu fraud even the Zango billionaires and Melonians. They are frauding people everywhere in Ghana. Wamuti Mikacho say, Wanono, Wayamalam. Ah, wɔn no wɔbɛtumi ayɛ adeɛ bi ama wo wɔkɔtɔ spray bi sɛ wopɛ two billion a fa one billion bra wɔbɛtumi ayɛ ayi bi na gin ɛdi sika brɛ wo saa yi no wɔn tumi yɛ no ɛwɔ wɔn nim o wowɔ wɔn nim na wɔn ayɛ saa ayi no na sika two billion three billion na aba wowɔ mu a yɛsi efra wɔn malam i'm telling you the fact these people are not malams they are more than even fraudsters they are not malam wowɔ mu na wɔn ahyɛ ɛyi kramofoɔ yi no na ɔmo yɛfrɛ ɔmo malam no they are not malam they are criminals sɛ sɛ wokɔ ghana police station a yɛakyekye ɔmo wɔ police station bebree a wɔn afrafra no amanfoɔ ɛnti sɛ wowɔ wo sika hɔ a na obi ka kyɛw sɛ wɔyɛ money dobla fa wo sika no bra na wɔmbɛyɛ money dobla ma wo wo no wɔgye mi ɔnipa kɔ no sɛ sika no ɔno wɔwɔ sika a wɔbɛtumi adɔbla no ɛdɛ na wɔanyɛ ma ne ho adan ti na wɔn wɔnyɛ ama ne ho wokɔhwɛ ghana from kumasi to accra road or from accra to kumasi road you could see all the places every three feet ten feet you will see a signboard wɔsi wɔn no your friend nana say your friend malam say your friend say ne tasiba ekuta no ne wasa de akokɔ bi ɛɛ eh, your friend say ɛɛ eh, nantwie bi ɛda ne nkyɛn ɛne snake these people are soup soothsayers. these people no wɔn na wɔn a wɔn yɛ kwasiasɛm no soup sayers are not are all the same they are not real muslims a real malam or a real muslim who never do this wokɔ wopɛ sɛ wokura mo nipa pa go to the zango community and see the malams they are the real malams these people no wɔn criminals. Go to your Facebook page. Every blessing day, they change a different fake account. You could see, sir, say, Wamu describe a see my woman. Or say, Robert Maya, Ska, Lottery, uh, American Visa, this and that. What Jimmy? So, about Robert Maya, uh, no, uh, I don't know when you're man home. Wono, who are fear kaxia kakraka? No, be eti, kiosk be, was it bra. No, mama, Ska, I don't know, oh, no. One copesca is if ye, I will take kiosk You need to wise up, Ghanaians. Don't be too much greedy and be looking of too many too much money and interest. That is why you see a lot of banks and a lot of uh, uh, these people, they shut down their businesses, financial businesses in Ghana. And see, where eh, a message from even the Ghana Police Department. ewo eh, ho, Ghana. I don't want to mention any other country names. But these people now, I must say, faskabra na wanya yabi say neska bebre mba they are all soothsayers they are criminals ye we call them malamin boka and malamin boka kai dan zango kana bin malamin boka kila bin boka you miki magani in day you ya bi mijinki in da ya samu kudi na ransa miki da Allah duk mutum da ka tashi ka ta wurin boka ba mu kafara kai da kafuri kai ba kai ba kai ba ka musulmi madai ma sam duk mutum da yake wurin turu in kin yi aikin aji ne ya bata ko me kika yi bai da amfani sai da kin sake kuma kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah su ke damu mu cikin zango bokaye suka bani aljannu da mugun yi mutane suka yi yawa cikin zango ana yawo cikin zango community mutum ya zai ce wai ka kawo kudi a sai maka wani spray wannan spray nan dai bari ka samu kudi da yawa to ga suna an kakka masu daga police station daga kana wallahi in ba ka bari ba tun daga nan duniya za ka fara ganin lalata haka mai ranar da mala'ika da zo doke ka kaje filin kiyoma shi yasa wannan message ne da kai ma ka zama giridi ka doki kudin ka ko ki doki kudin ki wai wanke money dobra da je ba ka samu kudi kai wawa ne ba wani anyan da ka bi ka samu kudi ba aiki da kai ba mu gashi nan mu fita mu je nema dan bura ba kai kana zama ka ce wai kai wani ne je kawo kuɗi an fi fito da malumma kauye kauye an shigo da shi cikin zango kai ma da kake da gida ka doki eh, eh, eh, dakin ka ka ba mutum wa ta shigo wa ala malamin boka da wannan ya aza abin giya da loren da aka sha giya da loren da aka move da gidan da aka kawo duka Allah na daibe muku albarka abin da za mu ce muku ne Allah ya shirar da mu da ku in ku ba masu shiriwa ne to ku fita muna kan social media a facebook kuna aiko muna friend request kullum ka sa manyan fugu da manyan riga da babban fulla ka zama babban barawo mushiriki mushiriki dan bid'a kawai kun kwaso kuka zo kuka cika mana cikin guwa yau ga arnana nan ana zagin musulmai wai malum sun kwakwashe kudin su daga cikin kasan gana ba ku ba ba bane mun barku da Allah malamai sun barku da Allah وسبحانك اللهم وبأمرك نستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم da push up king wanga message an kama da yawan su daga cikin police station kasan Ghana da manyan rabanin su wai sun dai su lamani dabara bara Allah shirar da ku ربنا هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار السلام عليكم